A yau mutanen da ke birnin Maiduguri suka waye gari jin ababa masu fashewa wanda ake zaton cewa rocket launcher ne da ake harbowa daga wajen gari da kuma ake zaton cewa 'yan kungiyar Boko Haram ne suka hauri cikin garin Maiduguri tare da jefa irin waɗannan ababa sun fada kan wasu rukunin gidaje ciki har da Angongo Mari Airport wanda aka ce ba wanda ya saransa sannan wani ya fada rukunin gidaje da ake kira 1000 unit wanda ya ma mutane barna ya fasa galashin gidajen mutane da ke kusa wuraren ya kuma rusa wani gida guda da wannan magidanci malam kulima ya mun bayanin yadda abin ya wakana kamar haka. Eh, abin da ya faru da safe ne na ji na zawa a masallaci sai na shiga daki na yana addu'a sai bacci a dauke ne kawai daga baya na ji karan bom din nan na tashi na zo dakin kuma dakin complete ma kawai kura ne ita kuma tana ibo na shiga na cire su to kamar ka a yanzu suna nan dai alhamdulillah babu wani rasa da aka yi a babu suna nan dai alhamdulillah akwai wanda ya ciwo a cikin sa eh sai dai yarinya karaman ne ta ji dan ciwo kada gashi na ga rutsa gidanka gaba daya kaman ya ma barna hakan nan eh. kamar ya ake ciki to alhamdulillah alhamdulillah dai bayan da za a yi dai kawai kamar hukumomi sun zo gare ka yanzu? A ah, ba wanda ya zo na. Malam Muhammad Jodda dai makwacin wannan mutum ne da shi ma wannan barna ya shafa wanda gilashin gidajen shi gaba ɗaya suka zube ga kuma abin da ke cewa. Malam kai makana ɗaya daga cikin wanda gidanka ya taɓu. Ba shakka. Makwacin Na'am. Ya abin ya faru ne? To misali ina jin karfe kusan shida haka na safe na taso daga masallaci ina jin da na taso daga masallaci sai na ji kara bum so lokacin na bar ƴaƴana a gida na kulle su ban je da su masallacin ba to da na shigo gida su din ma da were shivering so da na shigo gida kawai sai na ga cewa da confused to wani fasadin ni ban san abin da ya faru ba kawai sai na ji wani ƙara kuma bum ce wannan abin ya faɗi a gidan neighbors ina ne gashi neighbors ina duk abubuwan shi duk gidan ɗakin ma ya rushe su mene sokowai su rushe gashi kofofin shi ma duk abin nan glasses duk sun rushe almost neighbors neighboring abin nan duk ya affected din su including gidana gaba ɗaya were affected hmm. shine abin da ya faru ya koyi wanda ya taba rai a ah, ba ba bai taba rai ba bai taba rai ba a cikin satin nan dai yan kungiyar Boko Haram su zafafa hare-hare wanda aka ce sun kai hari garin da ke Kala Balke wanda aka ce sun kai makamancin wannan hari a karamar hukumar Abadam da ke jihar Borno da kuma ke arewacin Borno wanda har yanzu yan Boko Haram ke ta cin karin su ba babbaka a wannan yanki da ke tar hanyoyi da dama Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.